A zaben shekara ta dubu biyu da bakwai ne aka fara shirya muhawara tsakanin 'yan takara a Najeriya tun bayan da kasar ta koma ta farkin demokaradiyya a shekarar da da casa'in tara, inda masu neman shugabancin kasar a wancan lokaci suka fafata a tsakaninsu sai kuma a kakar zaɓe ta bana inda hukumomi da ƙungiyoyin cikin gida Najeriya da na ƙetare ke shirya muhawara har ma a matakin jihohi domin baiwa masu neman gwamna damar baje kolin su ga talakawa. alfanu na farko shine ɗan takara za a sa shi ya wato kintsa idan da ya shigo ba shiri shinan cewar za a zo a yi masa tambayoyi me ya tanadar wa mutane me yasa yake neman wannan kujera za ta sa yi bincike iga wani hali mutane suke ciki za ta sa shi ya dan tsara wani abu iga in ya samu ashe ya kamata wato ita fa kan tsari za ta sashi akan sirri. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano yake fayyace alfanun muhawara tsakanin 'yan takara a tsarin demokaradiyya. Ko a ƙarshen makon nan hukumar gidan rediyon BBC haɗin gwiwa da wasu kafofin labaru na cikin gida sun shirya muhawara tsakanin masu takarar gwamnan Kano a biyar daga cikin jam'iyyun siyasar ƙasar. wato Abdullahi Umar Ganduje na APC, Salihu Sagir ta kai na PRP, Mustapha Getso na NPM da Abba K. Yusuf na jam'iyyar PDP da kuma Maimuna Muhammad ta jam'iyyar UPP. Dukkanin 'yan takarar dai sun halarci muhawarar in banda Abdullahi Umar Ganduje na APC kamar yadda ya ƙauracewa makamanciyar wannan muhawara da jami'ar Bayero ta shirya a kwanakin baya. A yayin muhawarar da 'yan takarar sun yi alkawarin kyautata rayuwar jama'a a fannonin kiwon lafiya da ilimi da kasuwanci da zamantakewa da ayyukan noma, kana daga bisani suka amsa tambayoyi. Duk da wannan ci gaba, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na mai ra'ayin cewa tarukan muhawar ba su fara tasirin da ake muradi ba a zukatan masu zaɓe. Gaskiya tasiri sai a gaba. a dalilai kamar haka na farko ba a saba ba amma ana yau da gobe da jibi to zai tasiri na biyu sanda aka fara zaɓuɓɓuka uku da suka gabata bai yi tasiri a kan cin zaɓe ko rashin cin zaɓe ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria